بايكم هو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا لكن يا شاتكون في بوت رمضان بزر ألف اليودو دا أربعين إن بكرة وميدا السافياتا بقي جوتا لأكو شكرا تدبو بيو دا أشرين دا من ميلادية النبي عيسى عليه الصلاة والسلام لما من تابا جيا مقاري سورة القصص يوضا متاج فرقون سورة العنكبوت دبارنا أنا بسكير دا تدبو بسكير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 يعملون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا بسم الله الرحمن الرحيم سورة العنكبوت ولا سورة هكا أجسرة سورة العنكبوت سورة جيدة جيدة عنكبوت أكان أول من قاس عن فاعول كينا عن الفاعات جمع أكان فعال عناكب جيدة جيدة كم سورة العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهل البيوت إلى بيت العنكبوت بيليل اللي تاك أبا wannan sura sura ce makkiya an sako da ita a garin makka sanan tana da adadin ayoyi 69 daidai sannan kuma tana da kalmomi ismu wa fi'l da 980 daidai 980 daidai sana'ar kai da suke cikinta babbaku da hajjatu 4,195 abinda wannan sura take magana a kai sharhi ne na wata kalmar ta gabata kun san yadda Allah ya da kawo na jiya ya tara kuɗi mutanen gari da gari suna cewa ina ma mu aka ba wa irin abin da aka ba wa faru Allah ce ƙalibin mutum ilma wai na kuma waɗanda aka ba su ilimi sai suka dinga cewa wai lakum sawabullah khairu liman amana wa amila salihan wato ku ma abu ta ilimi ka duba su ma abu ta ilimi da yake su ba abin duniya ba ya fi manku saboda sun san duk duniyar da take takama da ita za ta kare amma ilimi fa wanzuwa yake yi ilimi tabbata yake yi wannan ilimi duk abin da inda ya abu kai na ilimi ka amfanar da jama'a da kowane irin sunan ilimi wannan ladan ta dorewa yake tabbata yake suka ce masu tawabullah ladan Allah khairun shi ya fi alkhairi liman aman ga wanda yi imani wa amin kuma ya aiki na gari sai kara cewa ma yi laqaha illa illa ladina sabaru wa ma yi laqaha illa bi shajin azim ba wanda zai ga wato zai samu wannan daraja jima'a mutu ilimi sau da suka yi haƙuri sau da suka yi da rabo to shi na to a wannan surar an ankabut sai Allah ya fito ya za a yi mutum ya samu wancan ilimin ya za a mutum da zai fita tsaga to shi ilimi da samun ɗaukaka ba fa zai yi ba sai da jaraba ba fa zai yi ba sai da jaraba domin duk wani abubuwa da ka cika gwangwaje ka more ka yi wa da sauransu wani abu ne na sassafi nufus zukata wanda suke kaskantattu na ƙasa kawai kuma da kika samu za ka danne ka cinye ka sa riga ka sha zuma ka sha romuka duk wani shirme ne duk wani gajifi duk mutumin da ka ba shi kaza ya ci ko ɗawoyi su ƙarewa bayan cin wannan kazar da awa ɗayan ka tambaye shi ya ɗan tsananta ya manta da shi amma bai zama masa ciwo a jikinsa ba to shi kenan sai zama cewa samun wannan daraja ta ilimi samun abin da zai ɗaukaka darajar ka ka yi rayuwa mai kyau sai ya zama da jarabawa ita kuma wannan a jarabawa ta kanka ake farawa kai akan kanka sai ka fara yin haƙuri ka danne zuciyarka ka haƙura da wasu abubuwa ɗaya kenan shi da cewa jihadin da za ka yi shi ne fail discipline da za ka yi ka yaƙi zuciyarka zai ka yi da biyu akwai wanda za ka yi na kanka aljihadu aldakhili yaƙi na cikin gida shi ne za ka zo ka yaƙi zuciyarka ka danne zuciyarka abin da take so daɗi da lagwada da romo da alibidi da waye duk ne zuciya ka kan wannan dan ka samu wancan damar sannan biyu za ka fito waje idan ka fito waje za ka yaƙi na gidan su ma na gidan nan sai aka fara da iyayenka za ka musu za ka musu biyayya amma sharadi ka ta saka cin abin da ke saban Allah ko abin da ke jan kan shi na dama idan za ka saka cin saban Allah sai ka ce kai ba za ka bi sa nan ba ku gane matakan da shirin za ta biyo za ta fara da kanka ka yaki zuciyarka sai ka duro ga na kusa sai ka sake durowa abokai sai ka duro ka za yan uwa makwabta daga nan sai ka tafi har kafirai wannan duk kana ta yaƙi don ka samu daraja maɗaukakiya kai ka kai ma ka danne zuciyarka lokacin da nake neman wannan daraja ta Allah ni ma na hakura da kaza na hakura da kaza na hakura da kaza dan samu dama ko nasara kake nema a duniya haka Allah ya yi tsaro abu idan kana so ka ci nasara jari da karfi ka samu wadata ka samu arziki to wannan sai kai ma ka hakura akan wasu bukatu naka ba za ka biyo kan son zuciyarka ba da wace wallahi yau sai nayi karashi ai wallahi sai na shi kaza na ci kana turmushe rayuwarka ne ku sani ba wani abu kana so za ka danne kanka kana tattali da tattashi da adaka kana dake kudinka a hankali idan kudi suka isa sai a ci su idan ka da sai a yi amma ka ce duk abin da zuciyarka take so sai ka yi wallahi ba za ka didi ba to sai suka sake fadowa sai na gida mahaifiyarka mahaifinka za ka musu da wasu ya ma mafi duniya ma'arufa ka mu'amalance su ka bi su a nan duniya ma'arufan da abin da ke ba sananne kan kai abin da sama da abin da fi karfin saninka sama da abin da ke ba abin nan ba shi kansa ba kai a ƙarshe ka bi su wa gaggaggawa a da ba a'a akwai ba magana sannan sai abokai da mutanen gari da kake hurɗa da su a ah, in yi zama na hana kai na wani su ma iyayena ba akan komai nake bin sa ba banda saban Allah banda abin da zai sani a cikin matsala komai aka tafi a ce iyowa ne lallai sai kayi a'a wani abu kisa yadda mu'amala take shine iyayen ka san yadda za ka dinga mu'amala da su dan kada lokaci su tsora maka abin da ke sama da karfinka wani kenan wani lokaci a wanda idan ya ga kuɗi a hannunsa zai zai gaya kowa gidansa matarsa iyayensa ga kuɗi na samu yau to yi wannan kuɗin da ka samu don ka gina cuta ne don su kuma ɗin nan gaba iyayen ka zo ka musu a'a da kyau dan nan gaban ka zo ka musu da'ar duki a kashe ta da kyau ba lokaci ko zo kai kai kai ka dinga tafiya wa ga gaban su wannan sura shi ne abin da kuke haska mana sai ta da kuke nan da mu biki a hankali da izinin Allah muna tsari ba da mun yi an kammala na su bashi zamu ƙara ta da yamma saboda lokacin na mai kada amma na magana ya fi so wani da gaske ubangiji ta wata alaƙi cewa bayan bismillah rahmanir rahim bismillah na fara karatu da sunan Allah ar-rahman wanda ya siffanta da rahma ar-rahim mai jin kai ga bayan sa mulai Allah ce alif lamim da alif da lamu wato da mimun Allah shine mafi sani da abin da ke rubuta wannan Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik Allah ce a hasiban nasu shi mutane za su yi zato a yi tarku cewa za a basu kai. har ya kulu amanna dan sun ce sun yi imani wa hum la yuftanun ba za a jarabce su ba ba za a sa musu cewa wannan ga kaza ka bar kaza kai kaza kai kaza kawai don ka ce ka imani a yashi sabul insanu an yi turaka sudan shin mutum yana da to za a bar shi ta ta kai za a bar shi? ba za a sa ba za a hana shi ba kawai kai shafaffe da mai eh dan amarya ba ta laifi wala kad fatanna allazina min qablihim Allah ya tabbata mun jarabci waɗanda suka zo tun kafin su mun gwada waɗanda suka zo tun kafin su mun ce su yi kaza su bar kaza fala ya'lamu Allah dan Allah ya shelantar da allazina sadaku waɗanda suka yi imani na gaskiya shi ka za a za a ake jarabawa wala ya'lamu Allah wala ya'lamu al-kadhibin dan Allah ya shelantar da makarita ba wai ya sani ba sai Allah ya sani a'a ya sanar da ragowar duniya a gane mutanen duniya shi Allah ya ilimin sa ya san wani mai hakuri ne wani mai juriya ne wani mutumin kirki ne to shi sai ake fassarawa a Hausa ta ce dan Allah ya shelanta shela abinda ka sani kuma kake kokarin ka sani wannan shine shela wala ya'lamu Allahu alladhina sadaqu dan Allah mai sarki ya shelantar da ya shelanta waɗanda suke imani da gaskiya wala ya'lamu al-kadibin dan kuma ya shelanta waɗanda su ma suke makareta ma wanda suke imani da gaskiya. a nan gabar kula kenan Allah nuna mu cewa kai za a fara jarabawa kai ma a cikin jarabawa kake a cikin jarabawa kake dole a cikin wani jarabawa an ce kai kaza ka bar kaza ai kaza ka bar kaza a cikin yin kaza ko barin kaza to anan bala'i yake an ce mun ka in yi ƙarya ka in yaudara kan in yi almubazzaranci kan in yi kaza kan in yi kaza to wani shi ne jihadin da kake yi da kanka tukwa kar ka yi almubazzaranci kar kai kaza kan kai kaza kan kai a wannan gabar to alin jarabawa take حديث يا تفتا في مسند الدارمي آه، في الترمذي لا سنة رباطة حديث سعد بن أبي وقاص أنتم بهم أسألوا سوى أي الناس أشد بلاء أتتم تاني وعطف زربا ويقر كم مسألوا لي تسأل أنبياء النبوة ثم الأمثل فالأمثل سأل لما تبنسوا سأل لما تبنسوا سأل لما تبنسوا الناس يبتلى المرء ana gwada mutum ana jarabta mutum bi kadar dini ko bi hasabi dini gwargwadon karfin addinin ta in kana fi dini salaba idan yana da karfin addini da karfin imani zida salaba kan sai a tsara masa jarabawa a cikin jarabawa ne suka tsara masa karfi shi kana ga wani malam jarabawa suna ta zuwa tana ta zuwa فلا تدوا وإن كان في ديني رقة خذ إذا ينادى روني أدين الدكتي أدكتي أفضل قامت ومن ذربا أما أولي بجوبة إذا أكبر جنة وكي أدي بمبو يكي تسي وخذ عنه في السين ولا يزال البلاء بالعبد bawa ba zai gushe da wato bawa ba zai gushe cikin bala'i ko jarma ba za ta ba ta gushe ga bawa ba hatta yamshi ala al-ardi wa laysa lahu khati'a har sai mutum ya tafi abin kasa babu zunubi ko dai a kansa bawu darimi fi musnadi hadisi ne sahih to ka kenan ahsiban nasu mutane suna da zaton ayyutraku za a bar su sa kai an ya kulu kawai dan sun ce amanna mun imani kai shi ke kenan tunda ka imani wai shi ke ka tsira a ai ba biyu ba la yaqulu nafsan imanu wa lam takun amanat min qablu aw katabat fi imaniha khayra imanin wata ne baya amfanar da ita wacce ba ta yi imani kafin mutuwa ba ko kuma ta yi imani amma ba ta tsiruruci alkhairi ba ba ta yi aiki a imanin ba ai ba abin kawai don ka ce ka yi imani ba ne a imanin ka yi aiki sanda kake neman ilimi wanda yake ɗaukaka mutum ya cicciɓa shi daraja a wajen Allah subhanahu ta'ala kana cikin matsaloli na jinjim sai ka yi hakuri ga matsala wani lokacin talauci wani lokacin kaza wani lokacin kaza to kuma wannan ilimin da aiki na gari shine abincin lahira abincin da zaka je ka ci a lahira shine darajar da mutum zai rayu a cikinta shi a wannan duniyar a wannan duniyar abincin wannan ran abincin jiki ne yanzu shine ka tsika shaka kai shaki iska shi ma wajen Allah subhanahu ala magana ilimi yake magana ilimi yake ne da shi ne bawa zai rayu da shi ne Allah yake magana da bawa shi yasa lokacin da kake wannan to sai ka samu jarabawa haka da duka lokacin da kake neman kuɗi kake neman arziki sai ka samu jarabawa jarabawa farko shi ne, za ga abin ya zo ya hukunce abin ya dalili kusan hikimar da ya sa Allah mai sarki ke jarabawa wajen neman mana ka nemi nan harkar ta rushe kai nan ta rushe kai nan abin nan ana so a nuna maka muhimmancin daraja kuɗin ne ƙarshen ta a ka kana da wata ɗabi'a da ake kira almubazzaranci ƙarshen ta kana da ɗabi'a ta sakaci da amincewa da mutane anyhow ƙarshen ta a ɗabi'arka kana da ɗabi'a ta wato yin abubuwa na saɓan Allah da dukiyar to amma idan ya zama cewa nan ka nema sai ka to ka to ka wu sai abu lalace sai ku huda da wannan sai maka wa laga laga dama sai ke shan ma ka da ya ka tabbiya tabbatar ka shigo ko sai abin da ɗinka gobe za ka bai za ka bari wani maka in ka sake samun wasu biyu ke ka wasa da ita to ka ga shi ne dalili duk wanda ya maka sai wannan ka'ida ta hadisi ta fito hadisi ta fito cikin sai bukhari manzo sallallahu alaihi wasallam cewa la yundabu al-mu'min fi jushr wahid min mumini ba zai taɓa yadda a tare su a rami su bi ba ma'ana kada mumini ya yadda in an cuce shi a nan gobe sake yadda a cuce shi a nan duk wanda ya cuce ka ba za ka sake yadda ka hulɗa da shi ba ka za ta koya maka hankali ne ana ta koya ma hankali har sai ka goge ka zama cikakken mutum akwai ilimin da ka yi saka same shi wa a cikin jarabawa shi yasa su masana na duniya suna cewa ita kanta asarar ilimi ce ba asara ba ce mafi yawancin asara da kake gani ba asara ba ce ilimi kike siyo maka kuma yanzu misali nan kayan an cuci ka nan kayan asara nan kayan asara nan kayan asara duk inda kayan asara ba za ka taɓa manta da irin wannan gurin ba gobe da kafin irin wannan ba wuce ce idan bakin mutu je sare ka ko bakin tsin masu gani sai ka gudu duk inda ga abu nan ce a ah, ana ce ma'aika za ka za ka za ka akwai ilimin da ma nan a aikace ne ake samun sa a aikace ne to da haka babu asara jarabawa tana da kyau shi yasa wani mai kima ke cewa wala rubama sahatin abdanu bil ilmi mafi yawanci jiki mara lafiya yana warkewa ne da wata rashin lafiya wata ta wata karfi idan mutum ji targade, jin targade bai kai gyaran targaɗen wahala ba ko ba ka ba amma suka ce sau da karka sha zafi na biyu ba za ka ji a gyaran targaɗen ba ai a gaban ka za ka miƙa kafar ko a sake karya ta ko a sake ballake ta wani mutum sai an kawo ƙarfi majiya ƙarfi ka dinga ganin su kamar marasa imani ko mudawa su danne ka sai an girgiza wajen an abin nan daga baya kuma kwanan ɗaya biyu suka na warki a ɗabi'ar magani duk magani ba shi daɗi in san da ka ɗauko magani duk magani zaka ce in dai ba maganin yara ba ka san maganin yara ne saboda su menene su daɗi suke nema sai an samu su zuma sai an samu su wani abu mai zaki amma duk maganin da babba da ce ko dai ɗaci ko bauri wani ma sai ya sha kamar a kurkura ma'azin <laughs> a kurkura kamar a kurkura wani ba sai ka sha ka girgiza idan ka san ka sha ka girgiza to suke sai a ce ga magani ne yanzu wannan shine misalin wannan amma me yasa kake shan maganin me yasa kake kin wato ka kauda kai da wannan ɗacin da wannan bala'in duk kana ganin ba komai bane saboda abin da zai zo nan gaba abin da zai zo nan gaba Allah ya ce a hasiban nas shi mutane suna zato a yi tarku kawai za a bi ta ta kai ba tsawa ba hanawa ba jarabawa ba kaza A an ya kulu amanna dan kawai sun ce sun imani da baki a wa hum la yusalluna cewa ba za a gwada su ba ba za a jarabce su ba wala kad fatanna alladhina min qablihim tabbat mun jarabta waɗanda suka zo tun kafin su fala ya'lamu Allahu alladhina sadaqu dan ubangiji madauki sarki ya shelantar da waɗanda suka yi imani na gaskiya wala ya'lamu annal kadibin don kuma ya shelantar da waɗanda suka makareta Allah ce am hasiba alladhina ya'maluna sayi'at an yasbiquna yace am hasiba alladhina ya'maluna sayi'at ce ko waɗanda suke aikata miyagun ayyuka sun yi zato cewa an yi yasbiquna cewa za su iya tsere mana sun yi zato za su iya tsere mana sa a mashi kuma wato da suke hukuntawa ya mu guska ya abin da hankalinsu yake riya musu cewa sun fi ƙarfin Allah ne sa suke haka a'a to nan a gefe guda kama a cikin wannan akwai hakurkurtarwa duk mai imani ya zo zai ce ah to ne tun da addini na Allah ne ya zai kyale Trump ya zai kyale Israel suke wannan abubuwa ya zai kyale wannan abubuwan da sauransu ya zai kyale to ko tun da Allah addinin nan nasa ne ko ya sauko da mala'iku ko ya narkar da su kaza kaza kaza kaza ko ba ka ba an adam ya takhayyar zari aksar yana tunanin wani abu ba sai ba bai ba sai ci to ayya kaza kaza a a Allah ya ce ba ba gagara ta suka yi ba hikimar wannan nan Allah yana gwada ƙarfin imani ne da karfin kafirci mai imani na gaskiya can da duk musiba ta zo ko ga bala'i da ta so imanin ta ƙara tabbata yake malam farashin firdausi ne fa yanzu ki tambayi mutum yaushe za ka fi gida a sokoro yaushe za ka fi gida a bila yaushe za ka fi gida a litama yaushe za ka fi gida a victoria island yaushe za ka fi gida a sokoto road sai ya ce awa kama ne da mu ya za ka zo ka gaya mu wata ciwo ni za ka ce a sokoro an gane to amma dan adam ana fa magana firdausi ya ce eh ai za mu shiga firdausi an gane to ai firdausi na ita kuma aiki take da mu'amala sai an yi aiki shi da farashin aljanna firdausi aiki da aljihu ya zaka duba cewa gidan da sai da umar yake nema shi kake nema buga ya kalla gidan da shi usman dan fodiyo yake nema shi kake nema sakko kasa gidan da malam jafar yake nema shi kake nema to kai tun daga nan zaka fara sa kanka tambayoyi daga nan zaka fara sa kanka ayat tambaya ka ce kai harkar nan fa akwai akwai akwai gwara a cikin fa ya in ma zan tsaya in yi abin da ya kamata in domin farashin aljannar nan ba na wasa bane to shine sai Allah madaukakin sarki sai ya hada fada tsakanin imani da kafirci bal naqsimu bil haqqi an al batil fi dimaghihi fa idha qadara Allah ya ce mu ne muke hada rigima halin kafirci da imani a ƙarshe imanin sai dan danne kafircin da ƙaryar suka nemi ta zahir ta mutu ta ma mutu ta ƙari shi ta yanzu ka kula sai umar ki faɗa cewa ku musulmi ƴan uwana ku sani idan ba ya ce kafiran duniya ba da wannan makami ko yawa muke ci nasara a kansu ba da imani ne da kuma gwargwadon aikin da muka yi in yawa ne sun fi mu in tanadi ne sun fi mu shi mu bin gosu ake dan motsa ka dan motsa da zaka yi Allah ya ga da sai kake to zai taimake ka yanzu ka duba daga shekara 35 to date ina ga matsan Saddam Hussein zuwa yau wata ƙasa ce America suka shiga aka daina musulunci ba afghanistan ba ba ga saddam hussein ba an daina afghanistan din ya Amerika ma aka ta kwashe kayan tafi kuma yanzu a ta hajji suna yi in mutum ya sata a yanki hannunsa in ya kashe a kashe shi ba kuma yadda aka iya da su kuma duk tare da tare da wanda wa'annan suke da shi na makamai wa'ansu da sauransu ba su kai abin da iran suke da shi ba su da kuke yan uwan musulmi wato wannan allah yana kawo maka hikimar jarabawa ne kuma duk sanda kai ma abu duk ka gane dan adam ya kurki abinsa da muhimmanci da daraja in sha wa al'akunsa addini na manzon sai ce abu alaiha bin nawajib ku ciza shi da fiƙoƙi ku rike da baki to rike wanda baki ne zai sa ka rike da baki wahala ka sha duk sanda ga mutum ana kokawa da shi ya kai haƙora abin ya saba da wasa bane an gane ko <laughs> ya saba da wasa bane idan addinin ba a zungurar ka kai ba a tsangoma ka ba a zagin ka ba a hantarar ka ba a cutar ka kai ba a kokarin a ka ba za ka rike shi da muhimmanci ba wannan shine yan uwan spiritual ne. Allah ce am hasiba alladhina ya'maluna sayi'at ko ce an bi ma'ana ban tabbas waɗanda suke aikata miyagun ayyuka sun yi dan cewa ko suna da cewa an yi tafi kuna za su tsere mana ko za su rigaye mu za su fi mu cin nasara ko za su tsere mana Allah ce sa'a ma ya hukumun wato ɗanyen hukuncin da suke yamu guska yamu nana man kana yarju liqa Allah duk wanda ya kasance yana kwaɗayin gamuwa da Allah wato lami lafiya fa inna Allah, lallai ajalin Allah da ya iba masa ya iba wa bayi baki ɗaya la'at wallahi mai zuwa man kana yarju liqa rabbi fan ya'mal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbi ahada duk wanda ya kasance wato yana kwaɗayin gamuwa da Allah ya aikata aiki na gari wato kuma kada yi shirka kada yi riya wa wata miya tabbas Allah mai cikakken ji ne al'alim ko mai cikakken sani da halin da bayan suke ciki wa man ka kake nan wannan as-sami'u al'alim haƙurƙurtawa ne haƙurƙurtawa ne kai da kake cikin jarabawa kake cikin bala'i Allah fa san da kake kira sai yayi maka yana jinka kuma ya san halin da kake ciki ya san halin da suke ciki ka kula idan mumini ya yi aikinsa ya yi aikinsa ya yi aikinsa wani lokacin ma jaraba an ta zo sai kai ma kayi yanki kawo ma Allah ba zai taimake ka ba ita hajja idan suka yi asar rusulu wa zannu annahum qad kudibu ta ce ja'ahum nasruna fa jamu nisha kai har sai manzanni ma sun dauke hasu sun dauke kauna Allah zai taimake su kawai sai nasara mutum dingo musu sai mu tsaye san da muke so mu tsira haka ake yi to ga ya ce wa bilbilu a yasa an hadisa an zai kun janna wa nan ma ya ci kuma sallu zina kalmin kabari kuma masu tuhun ba sa ko barra wa bilbilu hatta ya kula rasul wallazina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrullah karim Allah ya ce kuna da sallah ku shiga aljanna sa ta kai wa nan ma ya ci kun alhalin ko ku bai zo muku ba mafil lazina kalmin kabari kun kwatan kwatan abin da ya zo waɗanda suka zo tun kafin ku Allah ce masu tuhun ba sa talauci ya same su والضراء تشتتك دبل دبل وزلزلوا أن جرجزوا حتى يقول الرسول حتى إذا منزودة كانسا والذين آمنوا معه دون أن تكون إيمان سارين تكتشي متى نصر الله ويش تمكن الله جيسو إيش تمكن الله جيسو إيش تمكن الله جيسو في الله تعالى وفره إن نصر الله كريم تبس تمكن الله ينفسه فوانا يجي وانا جربا وانا في الدنيا أمريكا بتقضوا zamanin da kike ganin dai an wofantar da ita ba duk ƙasashe da bijire suke yi kuma suna zama lafiya irin wannan lokaci to shi ne ta suke ganin cewa kamar lokaci ya yi kawai su sa fawo su wajen tirsa ta ƙasashe sai sun musu biyayya dole to kuma sun riga sun sai haƙuri sun haƙuri wallahi sai haƙuri sun tafi talashat sun kare ba maganar su kwarai da gaske duk sai buge-buge wannan kenan ubangiji subhanahu ta ta'ala ce wa man jahada duk wanda ya yaki zuciyarsa ya fada da son zuciyarsa ya fada da waɗanda suke na kusa da shi ya ki biye musu cikin abin da suke so fa inna ma yujahidu nafsi wannan kansa yiwa, wannan jihadin da yi alkhairin zai dawo masa inna lallai Allah mai sarki la ghaniyun wallahi mai cikakkiyar wadata ne anil alamin kuma wadata shine anil alamin gaban talikai bai bukatar talikai cewa da aka ce yaƙi zuciyarka tsare ta hana ta sa zuciyarka abin da ake cewa ka tsare zuciyarka ka hana ta bukatunta in ka daga san zuciya ba inda zai ka sai halaka wannan jihadin da ake nufi man jahada na mujahadatul nafsi yaƙi da zuciya yaƙi da zuciya ba duk abin da kake so sai ka yi ba ba haka ake ba ba duk abin da zuciyarka ta riya sai ka ci sai ka sha sai ka ɗaura to da shi ake yayi ba duk makarantar daga an buɗe ta nasiri sai ka sa a ‘ya'yanka ba ai san zuciya ne za a ga wani ya ɗauki naira biliyan bakwai ko takwas ya kai wa ayyuka ga yaran su karatu sakandare ai san zuciya ne kawai don ne dan ya zama elite ana rayuwa cikin waɗanda suke ana ai ni ‘ya'yana ma ka za su kaje ni ‘ya'yana ma ka za su kaje aikin banza aikin wasu san zuciya ne ka ce sai ka ci komai duk wanda bai da ya sata ko ya san zuciya ko ya yi wani abu da ya jima cikin nadama asali bai yaki zuciyarsa ba ne to shi sai Allah ce in ko ka danne zuciyarka akan neman abin da zai ci ka daraja wajen Allah ilimi aiki na gari in ka danne zuciyarka wajen kokarin san da kake kokarin ka tara jari mai neman tara jari tara jari ana tara jari a cikin shekara uku zuwa goma duk wanda ya wa dukiya hidima ta shekara goma za ta yi maka ta shekara ɗari in kai mata shekara ashirin za ta yi maka ta ɗari biyu shekara talatin za ta yi maka ta ɗari uku ana nufin ‘ya'yanka da jikoki ga za su tare da wani abin da alkhairi lokacin da ka duba mutumin da ya tashi almubazzaranci duk abin da ya samu ya raɗe duk abin da ya samu ya bugi, duk abin da shi ƙa'ida sai ya ci ya more wallahi ba abin da yake iya tarawa wannan a cikin wannan yan uwa musulmi kowane mutum zai iya sani kowane mutum zai iya samun jari kowane mutum zai iya samun sana'a idan ka kana da abokanka mutum goma ko ku biyar malam kada kawai da zama kai wannan ku dinga zama wajen hira wajen mai shayi an jima a tashi ba ka akili ba mu kai kai da gudun kabilu mu kai da gudun mutane da suke abin nan idan ka je wasu kasashen idan ka ce asabar da lahadi ne ko ranar lahadi suka dinga zuwa musamman da safe sai ganin tsibirin mutane matasa tsibirin dattijai tsibirin mata tsibirin kaza wai mitin ake yi na wani abin da suke yi mitin na abincin kaza wani mitin suke yi na samun jari kaza wani mitin suke yi na nemo bekan ko damammakin aiki ko job opportunities a gwamnatance ne a kamfanonuwa ne a kan kaza kaza da shawararsu eh to amma an ce kuɗin da ake samu wannan aiki naira dubu ɗari ne sai mu zo mu haɗa kan mu ne mu goma to haɗa dubu goma goma kai tashi ka ji sai ji shi ma yana daga can sai a ce turo dubu goma mu ma sai mu goma sai mu tura wani haka ake yi idan muka haɗu mu goma muka sa plan a shekara goma kowa ya samu gida a irin zaman da muke yi ɗin nan mara fa'ida zaman kare a murna wato zaman kare wato ba ni ba matsa fa'idar wannan tarayya da musulunci ya sa mana wallahi ba nan kaɗan muke murarta tun daga mata a kullum sai an ce haɗu sau biyar mafi ƙaranci kenan kwada a masallaci jagoran tsaya liman me yake wajen abincin liman an yi da sallah biyu bayan sa dan yi mutum ne dan a tattauna ne ko ko yazo ne fuskanci wannan mai dogo fuska ne wannan mai faɗo fuska ne wannan fuskar ta yi zumbutu wannan baki wannan fari shi sa kace jiyo bayan sa an a ta alaihi sallam yakan jiyo da dama ko jiyo da hagu ya fuskanci mutane dan ne dan ya isar da sako to kuma liman ka jiyo da fuskar an ga goshin ka kai ne kawai in eh, mun gane liman yana da san uku ba son ku. Don mu mun duba ha ya wani ina ya ba mu ga wani anan ba ya mu ga wani ina ina in eh, ai ku kwana biyu ba ku gano su a je a duba gidansa ba shi da lafiya sai a je a duba ashe ba shi da lafiya to yan uwa dan uwanku ba shi da lafiya sai a je a duba shi na abinci ne a bashi na taimako na magani a yi masa an ce kuka da a mataki na kullum so biyar to akwai lissafi kuma wanda lokacin gamman din ko gunduma gaba ɗaya ta haɗu liman ɗaya hawa kan eh, wato mimbari ya isa da saƙo ba kawai saƙon in an mutu za a tambaya a'a a duniyar da muke rayuwa wani saƙo ne zai sai kokwa da mutane wani abu ka kalli wannan sai ka gaya musu a mataki na shekara kuma wannan ƙasar ko da ta haɗu a masallacin idi a mataki na duniya ku tafi ku yi ku yi arfa duk musulunci da hikimomi da amatsar wallahi idan mun sa imani a nan nan muna karatu na ce yan uwa wannan zaman da muke ya kamata mu wani zaman nan ko sai karatu in tashi ne na ce ku zo ku dinga adashin gata suka zo suka adashin gata shekara goma sha ɗaya suke tun ana wanda ba da dubu ashirin wata wata mutum goma zo dubu abin nan yana akwai wanda suke ba da dubu ɗari ɗari za a baka miliyan ɗaya da naira dubu ɗari bakwai wannan ya samu sana'a wannan ya samu sana'a wannan ya samu sana'a akwai wanda suka ɗauki dubu miliyan takwas ɗari biyar miliyan kaza miliyan kaza da shawarar haka ake yi amma ya zai muna tare da ku abokaina muna yawo mu rayu kuma kwana wai mun shekara talatin ashirin kuma har yanzu wai a haya nake kai ma a haya kake to shi za mu fita daga haya ba ka da jari ni ma ban da to me amfani abu takar ai kai kowa ya daina kula kowa in ba za amfani da juna ba to kawai a fashi mu fara tunanin ya in mun zauna za mu amfani juna haka ake yi to shine daga cikin mujahadatun nafs ka yaƙi zuciyarka sai ka yaƙi zuciyarka za ka iya saving sai ka yaƙi duk kowane mutum zai iya adona a bakin abin da ke samu dukkan kanta abin da kake samu abin da zai nuna maka haka cewa duk abin da kake samu za ka iya adana wani abu ka kalli ai akwai wanda ya fi ka girma da komai da yawan iyali in ma iyalin ne da ma girman shekaru in ma shekaru ne kake kallo da ma kaza da da ma marayun da aka ban maka in ma marayun ne da ma waye in ma kaza din ne yana kuma rayuwa ƙasa da abin da kake samu bai mutu ba tun da yana iya rayuwa ko can kasar abin to ni ma kenan a ce a cikin abin da nake samu zan yi aji wani cikin khalas Allah ce wa man jahada duk wanda ya ki ya yaki zuciyarsa yayi abin da ya kamata fa inna ma yujahidu li nafsi wannan alkhairin na yaƙar zuciya kansa zai dawo kansa zai dawo alkhairin wajen ka zai dawo inna Allah lallai alam musulki la ganiyun wallahi ya wadata an ga adin alim gabar ta ma'ana Allah da yake cewa ku yi kaza shi ko amfanin ba zai da ta, ba ku zai amfana sai su mana والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا عِلٌّ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا النساء وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وبنجد سؤال تعالى تقول سوى والذين آمنوا وأن فِي الإيمان وعمل الصالحات كمسك أيك تعيوك نجري كفي تتني تكجوري وذن نيمان الخير نجبا لنكفرن عنهم سيئاتهم والله يسيمون كنكرم ذنبانكم من يافهم ولنجد ينهم kuma wallahi sai mun sakanta musu ahsana alladhi kanu ya'malun da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa to wannan kaga jihadi na farko mujahadatu nafs yanzu kaga yanzu an bar an babba abu na farko saura babi na biyu babi na farko shine mutum ya yaki zuciyarsa dan neman alkhairi na gaba yanzu kuma jihadi na biyu ka yaki na gida domin wani lokacin kai gashi kana kokarin ka yi abin da ya kamata to amma ko daga gida sai a an gida ka Kai yi abin da bai kamata ba to sai Allah ya ɗauko iyaye ba baka misali a su idan har zai zama iyayen da suka haife ka za a ce ba a koda yaushe za ka biye musu ba ina kuma ga wanda yake ba iyaye ba in ba bai aula da ka bijire masa iyaye da aka ce musu za a yi wa iyaye a cikin bin Allah cikin bin manzon Allah sallam an gane innama ta'a fil ma'ruf ana yin biyayya ne cikin abin da Allah yake so ya amince da shi ba abin da za a faɗa nadama ba wannan ka'ida ce ba wanda za a ba a cikin matsala babu wannan kenan babu mutumin da za a biye masa akan matsala an buga maka da iya misali da iyaye ne don a tauna tsakuwa don aya ta tsoro shi sa ku dinga gane yanayin yadda tsarin tafiya qur'ani yake ba kawai za ka sarka dinga jin magana ba fa'ida ba a'a akwai manufa daki daki daki ake tafi da abu yanzu kan jihadun nafs mujahadatu nafs ya zuciya yanzu kuma za a duro ya na gida domin kai kana ƙoƙarin ka yi abin da zai kai ka ga nasara sai mutum ya fake da zumunci a yi zumuncin Allah a yi zumuncin Allah sai je ba cikin damuwa kwarai da gaske ai kaza kaza zumunci ai kaza kaza a'a an ce a yi zumunci amma da sharadi shin abin da ba za a fada matsala ba hadisi ya tabbata su musulun mu da san ga ikin sahabbai ya sa musu jagora Ya ce kuma su masu biyayya da mu tafi ko sai wannan sabu sai kunna wuta ya ce duk da ku shiga ciki wasu sabbin sun tafi za su faɗa su kai ya mun gudu wuta ko mu zo fada wuta ba kafirci muka dina ba kuma kai wannan bawan Allah ya sama a wuta Allah ba mu shiga ba sai ce ni da annabi sallallahu alaihi wasallam ku mun biyayya ko za ku bijire mu da suka dawo gida sai suke ga in salo ga abin da ce mai masa da aka sai ci ai da kun shiga da kun dawo ma da kun dawo ma a cikin ta yace inna mata'a za ku yi biyayya ne fil ma'ruf cikin abin da yake lissananne a shari'a cikin abin da Allah ya dare shi shi ta bacin sunan mai ahalabi ma ya kawo la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq aw ta ruwa la ta'ata li makhluqin ko la ta'ata li man lam yuti' Allah azza wajal ku gane kenan ko da za a ce kai da'a da a ce biyayya cikin mai. shi abu ne ke mai kyau wani ka kula da wannan Allah ke cewa wasainan insana mun yi wa mutum umarni bi walidayhi shusnan ai ah, an ahsin bi walidayhi Shusnan cewa ya kyautata wa iyayen kitawa. wa in jahadaka to amma kuma sun tirsasa ta sun yaƙo ka sun tilasto ka da bi dan yi shirka da ni ka saba mu ka shiga cikin sako ma ne ta tabi ilm cikin abin da baka da ilimi a kansa ma'ana cikin abin da Allah bai taba cewa ayi yi kaza na bauta ba in ba shi ba cikin abin da yake na saba maka fala tu tsaya huma ka kabi su kadgo iyayen wa in jahadaka to kuma ka ce man jahada fa inna ma yujahidu nafsu kake nan nan san an ce yaki da ka sanan kuma gida za ta yake shi ko to shi wa sai ta yake shi da wannan yana kubanci abu idan sun tursa ka sun matsanta maka laifin shirka bi dan kai shirka da nimanin shirka bi ilmi cikin abin da ba mu ce maka ba ba mu gaya maka ba wala tu ti huma kar ka bi su ilayya marji'ukum makomanku ga baki ɗaya zuwa ganin take a bi biyu kun bi makuntu ta'malun dan ko ba ku labari da abin da ku kasa kuna aikatawa a ranar alkiyama to nan anan lalle lallai ne ka fahimci cewa sanda kake neman wato matsayi na gaba darajar darajarka ta fuskar ilimi ta fuskar ɗaukaka ta fuskar samun jari ta fuskar samun wani abu na duniya to lallai ne ka yaƙi zuciyarka kuma ka yaƙi gida abin da ya zama dole ka ciyar da suka tufatar da suka ba su magani a gani to amma kuma kar a fake da wannan a zo a raɗe ta jikin mahaifiyarka ko ta jikin babanka a wani ce hajji a gaya masa ya mana kaza alhaji a gaya masa ya mana kaza ta ce to kai mijin kanwarka yau ya ce a yi kaza kaza kaza don akwai aje a yi kaza an gane ka kuma kowai ta ka ɗauki kuɗin nan ko nawa yi saboda za ta yi da zama yake ta ka ka fara tara ka fara tara ko sai a rusa wannan kuɗin sai ka kai ka zo eh, akwai kawar kanwarka eh, mijinta kaza kaza kaza kaza kaza kaza to hajiya sai ka sace kwasa kai ne zai yi wa ya gaya maka wa ya gaya maka wa ya ce ma da fitsari ake tafiya fa da lissafi ake tafiya mahaifiya ta sani cewa ke kaɗai cewa dubi da yi wani abu tilas a wannan lokacin ke ce dole sai ya ce da ke sai ya tafatar da ke sai ya ba shi magani sai amma duk wanda yake ba ke kewa ba dole ba ne kan wani ya ratso ta jikinki a jefa da jikin tashin hankali a bashi idan ya karfi jari kamar bishiya yake idan yau ka shuka shuka ranar ka ji farawa kanta ba ka ta fito ba ta fara tofo kai ko kika ce yau zaka je ka zaka saro ganye a cikinta zaka fito kana sararta zaka kwanta ni. kana tafiya kana tafiya tana tafiya wannan abin aka hakuri wata wata rana sai an kama an hau sai an cicciri bishiyu a cikin jama'a a tirire shi a dasa a yi kaza a kaza kuma wannan ne shi sai Allah subhanahu ta'ala ya siffanta manzo sallam da shuka yadda irin tattalin da sabai suke masa كزرع أخرج سطع فآذره فاستغلت فاستوى على سوقه al الزراع bihi al الكفار Allah ya ce ka zar'i an sallam alaihi wasallam shuka ce da ta fara fito da kanta fa azar sabana bana sun ga bashi taki ka daga ba da ruwa ka daga kula da wani kwari ko da abu ta dinga girma fastaglaza har sai ta kauri fasawa ta yi tsayi har ana iya kamawa a abu da ita ake wannan hidima yau yau kuma ake a tsari ce a sassaki magani a yi waye a yi kaza a tare yayin zafi a yi kaza jari kamar shuka ne kawai shi nan. lokacin da ya fara tokowa a sai na fara tokowa sai ka cire sai ka kashe za ta fito ba ta fito ba rainansa ake yi inda ka san ɗan jariri yana so ya bacci haka ake renon jari kake tallaba kake yi haƙuri wata wata rana sai labari wata wata rana sai labari kai ma an ga maka azirci irin kayan da abokan ka suke sawa suke sawa ai ka haƙura motar ma haƙura kai kaza kaza haƙura kai kaza kaza ma haƙura kai shi ma gidanka ya take kaza kaza da ce ai eh, mijin an wakale ko mijin yanka wai wani abokinsa yake matsala to da ka je ka baya hadda ko ga ya so ba to da hantar ai wani mai biyayya ne ai ko ku zo ku hada shi da baban ai ana zuwa shi kenan ya kamata ta binci wannan kwarai da gaske yau Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazina amanu wa amilus salihat wadanda suka yi imani suka aikata ayyuka na gari kenan kaga can ma da Allah ya gama yaƙar zuciya sai tabbatar da imani karo ne ce wannan ai rashin tauhidi ne ya mutum zai dinga cewa kamar shi zai tsara sa rayuwa wai shi yanzu wai tattalin ke yi wai shi kaza kaza yana wani economic da shi wai shi aika to shi sai Allah sai in da ya bazo wannan sai tabbatar da imani nan ma da ya ba komai ake biya wa imani ba wai to mallan ai ka kafirta in ka yi iyayenka baka mutu biya sai Allah ya ƙara tabbatar maka da imani da ka bijiro gidan kuma kana nan da imaninka to kun ga hikima yake Waɗanne zina Amadu, waɗanda suka yi imanin wa'amina farin aiki na gari na nidu filan na aho. mun shiga da suke farin shan cikin bayan gari. To saura babu na uku, kaga yaushe kanka ya ci kanka, ka ya kuma gida, saura kuma ya tsara abokai na gari. To kaje da tsarin qurani daidai, daidai, a yi laba ababen abinci. Su wancan ta, a mutumin nan fa da Allah shi kansa yana tafiye da rayuwarsa ne a hankali. a gida ma ba komai ɗin ake sa shi ba ke zuma ya fito guda mutum na tashi sai abu dole a shi ma sai bishi hankali to in suka ce za ki ja kai ma ka ja da su haka Allah ke nufi wa minan nan daga cikin mutane man yaqulu amanna billah akwai wanda yake cewa mun yi imani da Allah fa idza uzi billah idan aka cutar da shi saboda ya kama tafarkin Allah sai ya rabu da Allah din ya biyo mutane ja'ala fitnatan nas sai sanya fitunan mutane da maganganunsu da matsalolinsu ka azabillah kama azaba Allah ma'ana sai tsoraci mutane sai biye musu ya bar tafarkin Allah da tafarkin da ya san rayuwarsa in ya tsorata akai za ta inganta ga yadda tsari yake wala in ja'a nasr min rabbi idan kuma ta nasara ta zo daga ubangijinka da ya kulunna wallahi sai ka suna cewa inna kunna ma'akum mu mun kasance tare da ku awalai sallahu bi a'lam bi ma fi sudur alamin wai shin wai bayi mu sani ba Allah ba shine mafi sani da abin da ke cikin zukatan ta da kai ba me ake nufi da fitnatan nan fa idan uke fillah fitnan mutane in an cutar da shi saboda Allah fitnatun wato fitnatun nas da uje fillah al-iza ukina fillah cutarwa saboda Allah ya hada duka ya hada maganganu saboda kai ka bi tafarkin Allah sai a zo a ce ga shi ai dan kaza ne shi ya za ya koma kaza to saboda wannan maganganun mutanen sai bar tsarin Allah din ya biyo tsarin son zuciyar mutane da na nasu maganganun da su ta mutane ai wane an ce a yi kaza shi ya ke shigo zamaninsa ya ke yayi kaza kaza kaza to saboda wannan maganganun sai ce ya haƙura da tsarin Allah ɗin ba ya kama tsarin mutane ba za su sani cewa na Aisha ke shimfi Aisha idan kika biyo mutane cikin sabon Allah wai dan mutane su soki to Allah sai ya bi mutane dai bayan daya da samu wallahi sai kam ko da ya amma idan kika biye wa Allah kika kare so ya san zuciyar mutane kika dole ke Allah ke so ya da ke sai Allah ya sa dole an wannan ki ko kuma sai ya soki ah Allah ce zai sai sai da Allahu rahmanu kan ai Allah kike sa so ko hakika ai yanzu ana ta yayi a gari ka take ma sai kai yayi iya kuɗin kenan yanzu ka fara ɗaukar albashi yanzu ka kafa abin nan yau yaro ya fara ɗaukar albashi kawai ta ce ga wani bashi ana rabawa za a raba miliyan biyu za a biya a cikin shekara uku kawai yaro sai ya je karɓi wannan albashin eh, ya je bashi nan ko sai ya je karɓi sai ya wuce mota Kawai da abokansa na ofis suna da mota to kaga wannan bashi da niyyar taimaki don gidansu ko babansu ko iyayensu ko ba kai ba shi ma da ni ba shi ma da ni gina future ba shi ma da ita ya kai daga fara daukan albashi kai da ya kamata alal akalli ka shiga wata adaka da kuma taimakawa iyayen ko yancin iyayen da suke dinka wahala da kai primary secondary jami'a da sauransu kana kokarin ka ka ce baban ka dauke masa kaza a gida ka ce ma ka dauke masa kaza kai kuma sai suka kafu su mota ina na sai wallahi wani bashi ne banki suka raba wai za a je za a biya a shekara kaza kaza kaza kaza sai na karɓar sai na siyo mota yana cikin bai biya bashin nan ba kawai sai samu wata budurwa wai aure zai yana cikin wannan waye waye waye to tun da kaga ya shiga rayuwar ta elit ta ma'aikata to a wannan wannan rayuwar da ya shiga dama magana gina gida har abada wannan mutum ba zai gina gida shine gina gida har abada sun yi sun yi wato hannun riga da riga a da gida to yi tashi haya zai kama hayanin da zai kama yana neman unguwa da zai zuna kamar Allah ta naira miliyan ɗaya da rabi shekara to yana tashi shi ma banki zai ji a bashi wani bashi ya kama wannan haya yana nan yana nan shi to shi kenan shi yanzu a yi ma'aikaci ne shi yanzu banka ne shi yanzu likita ne a asibiti shi yanzu kaza dan girman Allah wanda mutum to kaga fa yadda rayuwar mutum ke lalacewa mutum yana da jarinsa a kasuwa sai sai sai wallahi malam hannu aka samu na ce me faru wallahi malam ina cin harkoki na a kasuwa kaza kaza kaza kaza kaza jari aka kafa na da naira miliyan biyu da rabi sai na je na ce fili na nawa ce na miliyan ɗaya to sai aka yaya to ina zan kaza kaza kaza kaza kaza sai aka ce in fara gini da na fara gini ana nan ga sai ga gidan wanta ka je gidan wanci sai na zo na fara amma yanzu wallahi ma na kaga auren ma ba zai gidan ba zai shigu ba kuma kaza kaza kaza kaza wallahi ma an ci hannu aka samu kai ka sawa kanka hannu waya ta ka sai fili ana maimakon a tare jari me me jari shine ga ta kai ina zo da wani gida san da kake tare gida ba ruwan tare jari ba ko karshe gida ba kuma naka bane ka bari ka tara kudin ka su tare, jari ne gatan fa mutum munan ne aka damu da wai sai an yi gida wai sai an abin nan jari shi ake nufi ba sai gida ba ko siyan fili mu muke sa kan mu hannu ka tambayi ko in ya ka tambaye da suke rayuwarsu in ya murin ga yawon mota sai motar da aka ce ba a yanki an ce wata jaka da inji zaman mistake sai ya yanki hawa wata bature ke cidan ya tsaya dama gari ta ba don wannan yace za a kashe ta a wata wannan motar zai siya sannan kuma idan zai shekara ashirin yana hawanta sannan gaba ɗaya rigunan sa kwaya uku wando guda biyar har na barci kirgin da rayuwa ke mu a'a mu muke rugurguza rayuwar ba mu da fulani ba mu da fulani wani har yanzu haya kake mai haya ka tara driver su a ka shi ne duk harkar da za a yi irin harkar kana da kuɗin da za ka siya ka siya za ka siya ka siya za ka siya ka siya za ka siya ka siya za ka siya ka tafi wannan shi ne jarinka kuma mu ga ɗabi'an mu ko al'adunmu gidanmu daban gudun sana'anmu daban ina ake haka a duniya su su ba a haka su gidan da kake kwana nan ne wajen sana'arka in haya kake ka biya haya ɗaya amma sai gidan ka haya gudun sana'a ka haya waye waye haya kaza kaza haya kaza kaza haya ba wani tsari da tsari wannan tsarikan da ake nema na shari'a ce Allah ne yake gaya maka wannan Allah kuma ta'ala ce wa minan nasu daga cikin mutane man yaqulu amanna billah akwai shi kai musulmi ne a baki fa idza udiya billah idan ya ji maganganu aka yi masa abu aka cutar da shi ko mutane suka dinga cutar da shi ko dai da duka ko da maganganu akan tsarin Allah to sai ya janye daga abin da yake domin ja'a da nas ya sanya fitintunin mutane da bala'i suka azabi la kama azabin Allah azabu Allah ce za ta sa kawai ka ba abu ko ka yi abu amma ba maganganun mutane ba Allah ce wani in ja'a nasrun min rabbik to kaga irin wayancan muqaddara da Allah ku jiwo kyau sai Allah yake faɗan natija cewa idan ka bijire za zaka yi nasara in ka kyale ta mutane zaka yi nasara to Allah ce idan ka watsar da su nasara tana zuwa daga ubangijinka sai ka ji kuma sun ce ka san alhaji ai dama wannan tsari da ka ɗauka ai muka ɗauka kaza kaza ba ai muka yi mu gefe muka kuma muka ce maka addu'a nan ai Allah bishara yake maka in ka ratse musu wallahi za ka yi nasara shi ta nan ai ce wala in ja an-nasru min rabbika idan ka buɗe cikin tsarurrukan nasara ta zo maka daga ubangijinka da ya kulun na wa'ancin da suke ta kokarin cutar da kai da jefan maka banganu sai ka da cewa inna kunna ma'akum ai da ma ana dumina tare da kai a wannan tsarin naka ai da maka da ai da maka da kuma ka kun baka manta ba da babaka da baba ta an ce kakannin su ta bangaren eh, kaza ai ɗaya ne ai kaza kaza ai kaza kaza kaza hajji ma ne ya ji ƙur'ani ki gyara ya rayuwar mutane amma ko muna ta karanta muna ma ana ta tafsiri ana bacewa sai ka tsaya ka tsaya ka ɓata lokaci ka yi ƙurilla ka bibiya mai magabata suke nufi me a zamanin ce ya tsarin nan yake ya kaza ya kaza wallahi malam in dai ka bo in san tsarin Allah ya ce zaka nasara bishara ce da cin nasara yace yace awalaysa Allah to yanzu anan gabar nan ta karshe ba tsora nabi ba wani zai iya cewa ai kamar ba daidai kake ba to sai Allah ce ai kawai kai ba abin da yake ka ina wajen Allah shi aure ta ce wai Allah bai zamo bane bi a'lamu ma fi sirrul alamin bai zama mafi sani da abin da ke cikin ta talibai ba ma'ana Allah ya sa abin da ke zuciya ka kakar kakar da wani to mu ƙara ta ƙarshen ku wala ya'lamanna Allah wallahi Allah sai ya sai ya sai ya ce manta alladina amanu waɗanda suke imani na gaskiya wani wala ya'lamanna almunafiqin kuma Allah sai ya ce manta suwaye munafiqai munafiki shi wanda ya ce ya imani a baki baya aiki